to in Allah da in Allah wuce mana gaba based on daga yadda muka ga masu Iran da suka yi abin su yi wasan nan da kuma masu da Najeriya suka buga kafin su muna ganin ya kamata Najeriya su samu galba a kan Iran a kalla da ci biyu da ɗaya ko kuma ci biyu ba kuma. Kamar akwai wani abu da ya bada wannan karfin gwiwa? Eh abin da ya bada karfin wannan gwiwa shine na farko dai a duka duniya an riga an san Najeriya ƙasa ce wanda sai a kwallon kafa fiye da iran na biyu kuma shine wasannin da aka buga na da zumunta tsakanin kasa da kasa wanda aka gama dan kwanakin sati da suka nan yawanci cin da yake najeriya sun yi kokari sun fi iran kokarin wayannan bugawa sai sa nake gani kuma da yake har yanzu a 'yan najeriya kwallon da za su buga da iran iran ba wata kasa ce wanda in an faɗi sunanta a duniya yake ba mutane tsoro ba a hidiman kwallon kafa kamar da najeriya take to wannan ya sa najeriya take kin za ta samu galba kwarai akan iran in allah ya kai karfe takwas na daren yau To a wasannin da aka yi a nahiyar Asia na qualifier na zuwa World Cup din babu kasar da ta ci kwallaye kamar Iran inda ta zuba kwallaye wajen talatin. Wannan ba kalubale ne ga Najeriya kuwa? eh ai in ka lura shi ne kasan keshen gaba ɗaya ma kwallon kasan keshe ai na afirka ya fi na eshe ƙarfi kwallo generally ma gaba ɗaya na na afirka ya fi kwasan ya fi kwallon da ake buga eshe ƙarfi kamar yadda ta kasan turai ta ta afirka ƙarfi da kuma kasan south america to saboda haka gwani sosai a asia bai zama gwani sosai a ta gefen afirka ba wani lokaci saboda haka inda kuntin Najeriya ne ya je buga kwallo a wancan Asia shi ma haka zai ci fiye da yadda Iran lokacin da Najeriya ta ci wasanta na ƙarshe a gasar cin kofin duniya tun shekara ta 1998 ne lokacin da Victor itbeba ya zira kwallo lokacin da ake doka da Bulgaria wannan bai sa kamar Najeriya ta yi tsatsa ba wajen cin kwallaye kuma ta yi za a yi ta shawo kan wannan matsala eh Najeriya gaskiya san shekarun baya ta yi tsatsa amma a yanzu shekarun da muke sunan gaskiya najeriya tana rawar gani a kwallon kafa ta yi tsaza amma ta taso daga bakin da suke yi yanzu ta sake shiri kuma an samu galba fiye da da ba kawai ma a nan yan wasan flying eagle ba in fact har shauran cin cin ma na kasa na yan kasa da 21 ko kasa da 20 ko na mata shauran su najeriya a wannan karo ta taso gaskiya Najeriya suna rawar gani yanzu aini. Waɗannan 'yan wasa za mu zuba wa ido ne? A yanzu kamar a gaba dai eh, Edino yanzu yana ɗaya daga cikin wanda za a sara masa su kuma ɗaya daga cikin wanda za kuma kwallo bana yanzu wancan ake zira musu cikin wani lokaci ba ta nan ake yan danne kizon ba saboda haka ina ganin sai dai mun buga na yau ne za mu iya fara gane ko ta ina za mu sa ido fiye da muke sawa da. amma ne da ilimin da ake da shi da hakikace ne irin na da ko da yake eh, edinoyin ya daɗe baya cikin amma kuma za shi ya shi ya zo da karfin gwiwa kuma ina ganin shi yana kokari kuma ina ganin kamar za a samu wasu kwallaye ta jira.